العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو اتشرانا تبيو ترمضان البركة رانر الهميس hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin mu je ga inda za mu tashi a tafsiri wanda ita ce aya ta goma sha takwas a suratu safati an yi tambaya menene hukuncin mutumin da ya alwala da ruwa domin sallar gawa amma kuma kafin a yi sallar gawar sai a zahar ta gitta misali za a yi sallar gawar ne misali kamar da karfe goma sha ɗaya da rabi sai aka ci a ba kawo gawa ba tukun a bari sai bayan karfe uku misali ba to kun kenan tsakanin sallar da karfe uku a zahar ta mai ta gitta to zai iya sallar a zahar da wannan alwalar da ya ɗaura ta domin sallar gawa? akwai wannan tambayar amsa eh. a amma wani abu ne mai wahala ba yi dalili alwalar da ake ɗaura ta a yi sallar gawa ita ce ne ake yin da domin sallar farilla ko ba haka wani domin idan ka ce a tun da ya yi ne domin ya yi sallar gawa to kaddara idan aka sallaci gawar yana nan da alwalar ba zai iya sallar azar bakin da ita amsa zai iya ka wannan ba wata tambaya bace wadda take da ishkali a fili amsa take tambaya ta biyu hukuncin aske kan jariri ya mace idan aka haifi ya mace a iya yi mata aski yanda ake aski kanwa da namiji wannan matsalar malamai ba na so in ce sun yi sabani malamai kan sun kara ma juna sani to sun kara ma juna sani akan wannan wasu sun tafi akan cewa eh kwarai da gaske ya mace ita ma za a yi mata aski yanda ake aski kan ɗa namiji dalilin su hadisin samuratu ibn jundub wanda hadisi ne tabbatacce al'albani ya saha shi ko ya hassana shi cewa kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yudbahu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma kowane gulam haka hadithin yazo dukkanin gulam ai adam fare ko kace arate yake da wato ainihin wato aqiqa dinsa aqiqa anan shine ragon layen shi ma'ana kowane yaro yana tare da ragon layen shi ne kun gane ko haka hadisin yace yana tare da ragon layyan shi murtahanun bi aqil suka ce a ah, to ai kullu gulamin ya mace ita ma an haife ta ne suna kallon haihuwar ne amma kuma lafazin hadisin cewa kullu gulamin da an ce kullu mauludin ne da ya mace za ta shigo amma dai mu kare da dalilin masu cewa ya mace za a yi mata aski dalilinsu shine wannan hadisin kusan babban dalilin kenan kuma hadisi ne tabbatacce a wajen imam tirmidhi albani ya hassana hadisin kamar da muka ji na fatan gane ko suka shi da haka nassin nan ai bai rarrabe ba mace ko namiji saboda haka mace za a ainihin mata aski dalili na biyu hadisi ne amma mursali hadisin muhammad ibn ali ibn al-hassan wanda at-tabarani ya fitar da shi haka an sa cikin as-sunan al-kubra haka al-imam as-suyuti ya hasan hadisi sai hadisin da'ifi ne albani ya da'afa shi haka al-iraqi عبد الرحيم ibn hussein al-iraqi al-athari malamin al-imam ibn hajar hadisi ne mursali mursali kuma ɗaya daga cikin azuzuwan hadisai masu rauni ne wa mursalun minu sahabiyu sakad wa ƙulgari gharibun ma rawa rawin to da ka ba hadisi inganta ce da ya inganta da shine kat domin hadisin yana cewa nana fatima 'yar manzon Allah sallallahu ta kasance ta yi sadaka da gashin kan alhassan da husaini da zainab da ummu kulsum ɗayanta mata guda biyu ta aske kan sai ta yi sadaka da kuɗi a madadin gashi da wannan hadisin ya tabbata da sai mu ce kan ne kan halaccin aske kan ya mace amma duk da haka dai suka ce tun da dai wancan ba ifi ne ga kuma wannan a iya samun wani karfi-karfi sannan kuma suka ce ai shi gashin kai ai kazanta ne domin daga cikin abin da ake ma wanda aka haifa wa yuzalu an hul'aza a gusan masa da kazanta suka ce ya za ka bar kazanta tare da kan yarka iya rayuwarta wannan sune dalilin da suka dogara da shi kuma ita ce mazhabar malikiya malikiya sun tafi akan haka haka shafi'iyya cewa kore za a aski gashin kai to amma hanbaliya suka tafi akan a'a ba a aski gashin kai na ya mace hadisin da kuka kafa da shi kun ji hadisi ne mursali na fatan gane ko hadisi na biyu hadisin samura wanda yake tabbatacce ne cewa kullu ghulamin Da suka ce da su to ai gulam aka ce gulam kuma ba mace bane ana nufin ɗa namiji ne da an ce kullu mauludin ne to da yana nufin ɗa namiji da ya mace saboda ka ba ku da dalili in wannan ne madogara ku kan cewa aski kan ya mace an haife ta gulam aka ce kuma lamirin yana magana kan ɗa namiji ne kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi bai ci aqiqatiha ba ba kuma zaka ce a akwai taghlibul jinsi bane ba mahallin haka bane nan wurin ɗaya kenan na biyu suka ce kuma ga hadisi na ummu qaisin bintu mihsan shi kuma yana cikin bukhari da muslim ta zo da jaririn gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ɗora jaririn akan cinya sai masa fitsari sai yi mawa yi wa annabi fitsari sai manzan Allah sai aka kawo ruwa kawai aka ɗan yayyafa bai ce a wanke ba fassarar wannan hadithin yana cikin hadithin sayyidina ali wanda ke cikin turmidi kuma hadisi ne sahihi a nan sai manzon Allah ya faɗa ƙarara sallasallam ya ce bolin gulam inda gulam ne shine yaro ko to a amma in ya mace ce sai ce jariyatun a wanki sai suka ce a shekafa hujja da kuka yi cikin hadisin samura da ya ce gulam to a shi kaga yana nufin ɗa namiji ne kawai a dalilin wannan hadithin, dan gashi karara ya ce in dai gulam ne a faruwa inda in dai jariya ce ya mace ai ne a wanki me hikimar ɗa namiji a ya faruwa a yayyafa faruwa ya mace a wanki Allahu alam hikimar kawai suna ta zo da shi ya ishe mu wannan tare da wasu malamai suna ta kokari sai ya abin da sa shi ɗa namiji aka ce ya faruwa saboda an fi yawan ɗaukan shi an fi son shi kaza kaza an fi kai kawo da shi a hannu saboda a sauƙe mutane wannan wahala ya akhil karim sunna ta zo da shi wakafa bina zalika illa wannan ita ce amsa tambayar farko sai kuma tambaya ta biyu ko ko ta uku kenan ma ta uku hukuncin kiran sallah a kunnin yaron an haife shi mun kasance muna ba da fatawa akan cewa eh wannan ya kamata a kira sallah a kunnin yaron aka haife shi a ta da ikunnin dama kenan a ta da ikama a kunnin mai to dama tuntuni mun daɗe da sanin cewa hadisin da ke cewa a ta da ikama kunna ku hadisi ne za'ifi bai inganta ba wanda muke ganin yake da ɗan dama-dama shine hadisin kiran sallah a kunnin yaro hadisin asim ne ibn ubaidillah ibn asim ibn umar shi kuma da'ifi ne mai rauni ne sosai ba ka fahimta da hadifinsa ta hanyar abu rafi shugaban malaman hadithin zamani allah ji ganshi imam al'albani ya ce da ni ma na tafi akan inganta hadithin a kira sallah a kunnen jariri saboda ibn al-qayyim cikin ainihin tuhmatul maudud ya kafa hujja da wannan amma sai ce eh hadisi ne da'ifi sai albani ke cewa kan sai ce hadisi ne da'ifin jidda yace in ba haka ba dama na san da'ifi ne amma muna da manhaja mu malaman hadisi yadda yake faɗa ba ya faɗa haka bane ya ce su malaman hadisi a wannan bayanin daga gauri na ne ma'ana su malaman hadisi sukan karfafa hadisi mai rauni da ɗan uwansa mai rauni illa idza shtadda da'af sai dai in rauni ya tsanani yace jikinsa ibnu al-qayyim yace huwa da'ifun jidda bai faɗa haka ba saboda haka sai bayyana garin daga baya ashe hadisin kiran sallah a kunnin yaro mai rauni ne kwarai mai tsananin gaske in ku hadisi mai rauni ne mai tsanani to ba a iya karfafa wani mai rauni a takaice kulasar maganarsa wanda kuma shi ne bayanin daiwa daga cikin abota ilimi kiran sallah a kunnen jariri in haifin shi hadisi mai inganta ba sai ne. sai ne kuma duk da haka ta magana inganci ne ga matsayin hadisin amma kuma ba za ka kore yana da muhimmanci yana da kyau ka kira sallah a kunnin yaro a matsayin tabarruki da wannan ba saboda ai ta kalmar shahada tana da asali ai na'am ya kuma tabbata shedan yana gudu in ji kiran sallan amma babban malami sa'id ibn yahya al-qattan yana cewa al-ibratu bil bisanad la bil matan muna la'akari da sanadi ne ba da matani ba saboda ko da dai ga matsayin sanadin to amma kuma ba za ka kore kyawu da muhimmancin ka kira sallah a kunnin yaro ba da haka in mutum ya kira sallah a kunnin yaro a matsayin yana addu'a neman albarka wannan ba za ka ce laifi ba laifin ka ce ya tabbata a hadisi ruwaya. inda ta ruwaya ne ka ji matsayin ruwaya amma tun da kalma ce mai asali shi kenan iskali ɗaya shi ne ah, to yin haka ɗin bangaren ibada ne inda ibada ne ai tana tabbata ne da nasi da kuma dalili <laughs> ina fashin gani ko sauraka bayanin shi ne wannan ita ce amsar wannan tambayar kiran sallah a kunnen jariri an haife shi hadisin bai tabbata ba amma idan kai sai mu ce amalan bil qur'an alam annahu la ilaha illallah ka sani ba abun bautawa da cancanta sai Allah kuma asalin kiran sallah kan kore shedan wannan ita ce maganar ibn al-qayyim dama cikin zadul a cikin tafatul mawdud cewa hikimar saboda ya zamanto farkon abin da zai kwankwasa kunnin yaro kalmar shahada ya kore nan wannan kuma magana ce mai karfi mai kyau so idan ka tafi akan haka ya yi baka da illa da yardan Allah kar ka tafi akan cewa ya inganta a matsayin ruwaya tambayi nawa kenan tambaya ta gaba da aka yi menene hukuncin kiran kafiri da suna na musulunci kafiri ne amma yana kiran kansa da suna Muhammad saboda ya zauna cikin musulmi yana kiran kansa da suna Ismail Abdul Karim ko tana kiran kanta da suna Zainab Aisha ga su kuma kafirai to kai musulmi ka dinga kiransu da suna irin na musuluncin kasan kafiran ne mai hukuncin haka sai muka ce ɗayan biyu in dai mutum kafiri ne yana amsa sunan musulci wallahi ne ina jin daɗin sunanku mai yiwa nema nan gaba in zama kamar mai sunan ya kama hanya ko to sai kai ka dinga kiransa da wannan niyyar sunan kafita amma in kafiri ne yana cikin musulmi sai dinga amfani da sunan musulmi don yaudara yadda suke a kasashen musulmi abu mai sauƙi ka iska kafiri a kano ko katsina ko ina ne ko kaduna misali inda ya san musulmi ke da yawa sai dinga amsa sunan musulmi wai don a yadda da shi don ya samu aiki ya samu ya ci amfanin makarantun musulmi in ya samu kuma ya yi bakin kaza cime cika goge to in ka san haka yake haramun ne ka kira shi da sunan musulmin kuma inda ka san dama addinin kafirci karya ne a nan ne za ka ji kasun gurmin kafiri yana kiran kansa wai rabaran abdulsalam ko rabaran wani ko zazzal dalili saboda addinin bai nuna musu amma ka taba jin musulmi a ce wani imamu michael ka taba ji ai musulunci ya fi karfin ya je yaudara kana addinin ka ka ɗauki sunan musulmi ka amsa da kuma lakabin ka na addinin ka wanda yake ba addinin gaskiya ba ne mu a wurin mu saboda ka san addinin ba shi da kaya da zai iya tattalta kan sai ka yaudara tukun musulunci ya fi karfin ka ji an ce ga ne imamu michael ko imamu john yau mai ke ga kuda bare roman kuda yau kurkunu in ya kama kafar sauro mai zai ci so musulunci ya fi karfin ya yaudara masu yaudara waɗanda suke kan ba addinin gaskiya ba rabarin yusuf rabarin abdurrahman ƙariya duk musulmi ya san waɗannan ababen wasa ne saboda addinin ba abin da ya ba su nasu addini da haka sai an yaudara sai an yi makirci musulunci ya fi karfin haka kashe ƙoranin ya ishe mu sunan mu ta ishe mu karantarwa kan malamai sun ishe mu wanda ka ga ya lalace ya lalace ne kawai kun ji tambaya ta nawa tambaya ta nawa a ƙaro ta to a basu sai mu je ga ainihin tambayoyin da muke da su kuma za a amsa su kila nan gaba yanzu rana ta biyu kenan ta fara tafsirin mu. ɗazun mun samu labarin wani wata annoba da ta faru ko ina ne ko wata kasuwa ne an ce gini ya rubuto a nan garin kaduna haka aka ce to in akwai musulmi ciki da abin ya rutsa da su allah ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu allah kuma ya tsayar da haka musulmi duk musulmin da ya rasa doki ya hasara allah ya gafarta ya fi masa kuma allah ya tsare haka ya kuma kiyaye ya kuma kare gaba kuma hukumomin da abin ya shafa lallai a sa ido wajen kiyaye kyawun gini da ingancinsa yawanci daga cikin abin da ke haifar da haka ha'inci da ya yawa a iya ba mutum kwangila je ka yi gini a bashi kudin kwangilan ya je ya sa simintin da bai ji ba ai sun ce ta Allah kiwo ko ya fi Allah nan wannan karin magana na da kyau ko ma'ana ai ma'ana ce kawai ai ma'ana ka tashi ka ɗau mataki na kare kai baya nufin ka da tawakkali kenan to Allah ya kare mu ya tsare mana mu da rayukanmu da jinayenmu da sauransu misali za mu tashi aya ne mai lamba goma sha nawa sha takwas a cikin suratu as-safati wanda al ibn muhammadu tahir ibn ashur mai tanuri yana cewa sunanta kenan suratu as bai tabbata ba tana da wani suna daban ya yi sharhi mai tsadan gaske a farko-farkon wannan sura mai albarka suratu as-saffati saboda haka kuma riga mun fassara abin da ya sauka har zuwa aya ta 17 za mu tashi aya ta 18 Allah kai mana jagoranci ya rabbal alamin iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى yace dangane da maganar kafirai inda suka ce wato a idha na wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun awa aba'una al-awwalun anya idan mutu mun zama turbaya mun zama kasusuwa rududdugaggu ratattakakku anya za a tashe mu har ma iyayenmu na muka kwana jiya ko sai Allah ya ce qul na'am wa antum dakhirun qul na'am wa antum mai dakhirun mana in gaya musu ƙul gaya musu ya rasulullah wannan ana kiransa salo na laƙanta ma annabi magana ka ce wato ƙulɗin nan wani irin fi'ili ne umarni ne ko fi'ili mazi ne ko aikin da ake kan yi ne umarni ne fi'ilul amr fi'ilul amr muta'alliqun بفائل محذوف مقدر وجوبا ina fa'ilin anta dole ka kaddara ƙul ai anta ba sai ka faɗa ba saboda shi wanda ake masa magana ya san shi ake nufi na ce zauna ba sai na ce kai ba zauna cikin in na ce kai to zan faɗa ne saboda mai kawai emphasis saboda ƙarfafawa ne kawai ƙul na'am wa antum dakhilun gaya musu eh za ta ku tunda tambaya kuke a inna lama ba'uthun za a tashe mu mutu to sai Allah ce ka gaya musu e za a tashe ku shine ƙul na'am wa antum dakhirun lalle ku za a tashe ku kuma wa antum dakhirun dinnan fa wato fi mahallin nasb ne halan ay halu halu kaunikum dakhirin kuma kalmar dakhir ko kuma ad-dukhur ad-dukhur shine asad ashaddu as-saghar mafi tsananin kaskanci ko kaskantuwa eh za a tashi ku alhali kuna kaskanta tula kanta kalmar dakhirun dakhiruna dalun bil fataha da alu ha mai ruwa da kasara ra da rufa da wawun da kuma nun ara dakhirun biyu ta zuwa qur'ani kuma ni kon Allah dakhirin ita ma so biyu dakhirun da rufa dakhirin da me kasara so biyu duka duka sunan kenan so hudu ina wurin karanta mana wurin malam farko dai inda Allah ta'ala ce dakhiruna shine wannan wurin mun samu dai na farko masu wayoyi ayi kokari da Allah kashe saboda gudun dauki hankali kuma kar ku manta Qur'ani Allah ya gafarta mana gaba daya wuri na farko dakhirun shine me wannan wurin qul na'am wa antum dakhirun wuri na biyu aya mai lamba 48 a cikin sura ta 16 inda Allah ta'ala yake cewa awalam yaro malan karanta mana ila ma khalaqa Allah awalam yaro ila ma khalaqa Allah min إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون تكاقوا قولي نفرقو كنا الله تعالى يا فتا a surar da muke kai suratul safati qul na'am wa antum sai ce mai dakhirun gaya musu eh za a tashe ku alhali kuna wulakantattu kaskantattu wuri na biyu inda kalmar dakhirun ta zo shine inda muka samu a cikin suratul nahl aya mai lamba 48 awalam yaro ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu dhilaluhu عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم من dakhirun Allah ce kalla abinda Allah ta'ala ya halitta Allah ya yi halitta za ga inuwar abubuwa su yi dama su yi hagu duk suna kaskantuwa ga ubangiji ne su da suke yi amma sai ce dakhirun a wurin wuri na biyu kuma dakhiri na a matsayin hal shi ma ya zo a wuri guda biyu farko suratun namli wa yau mhm. mhm. mai yunfaku fi so ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا فيه داخلين الله تعالى يا فرأة في سورة النمل آية ميلمبا 87 ويوم ينفخ في الصور ففضع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سيتي وكل أتوه داخرين أقاتي داخرين سنيتي داخرون وليبيو ننكم داخرين بمبنتم واون دكما يا أما دكا ننسو سابو ديني Allah ce kowa zai zo ma Allah ranar kiyama ba a komai ba a kaskance duk kudinka za ka tashi talaka duk sarautanka za ka tashi ba kowa kake ba duk iliminka in babu aiki ba zai maka shi ne wa kullu na tauhu dakhiri kowa zai zo ma Allah a kaskanci. to anan annabawa suna ciki ad dangane da annabawa anan dukhur ne na ubudiyya ba na kaskanci ba amma can da yace qulna amu antum dakhirun sunansu dukhur din na kaskanci da wulakanci ina fata kun gane wuri na biyu inda Allah ta'ala ce dakhirin shine cikin suratul ghafir aya mai lamba 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum hmm. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دار وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري Allah ta'ala ya ce, Ubangijinku ya ce, Ku roƙe ni zan amsa muku. innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wadanda suke girman kai suke kin bauta min ko roƙonan ji Allah za su shiga jahannama dakhirin kaskantattu to ka kalmar ita ma ad-dukhur anan kaskanci ne irin na azaba hikimar wannan waɗannan su ne wurare guda hudu wani ikon Allah kuma balaga da kyawu na ƙur'ani ya ambaci dakhirun da wawun wuri biyu wuri biyu kuma da kasara ina fata an gane ko to mun kawo wannan ne saboda alakar da ke tsakanin ayoyin da kuma kamancice ne a tsakanin kalmomin ƙul na'am wa antum dakhirun na gaya musu za ku shiga za a tashe ku alhali kuna kaskantattu kuma wulakantattu sai Allah ta'ala ce ne إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينصرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون الله تعالى فإنما هي يو أي إتا إتا من قيامة ma'ana ku tsaya gaban Allah a matsayinku na waɗanda aka tashe ku ai ba wata matsala bane? ne shi sa ce fa'in nama ga tsaya yadda falamar yake dududu hiya ita ƙiyama zajiratun wahida ƙaraji ne sowa gagaruma guda ɗaya ne kawai yani saiha guda ɗaya fa'izahun yanzurun sai ka iske su gasu a tsaye suna kallo a haya bayan an riga an mutu Malami suka ce wannan ita ce busa ta biyu kuma ita ce busar da gaba ɗaya za a tashi a tsaya gaban Allah e, in kanat illa sai sayhatan wahidatan fa jami'in da ladaina muhdharun yau ai busa ɗaya ce sai ka iska gaba ɗaya ga su a tsaye yanzu yi mamaki waɗanda ke cikin kabari yanzu kafin mu tafi shekarun suna wani shekarunsa a ƙabari ya fi ka kirga har ma ya narke ya kwanci ya wargaji ya zama bangaren ƙasa gaba ɗaya yau watakil ɗakin da kake kwanci a ciki da aka kwaɓa ƙasa ya sanar da kai wannan ƙasar wasu jama'a ne kakannin kakanninka ne a ƙauye da suka zama wurin sun zama ƙasa har ka ɗibi ƙasar kana gini ashe watakil ɗakin da ma kake bacci ciki jikin wani kake bacci da ciki misali domin ya ce da ƙasa muka yi ku min ha khalaqnakum to menene na feleke da borokoko da torokoko misali yace khuliqtu min at-turab fa sirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitab wa 'udtu ila at-turab fa sirtu fihi ka'anni ma khuliqtu na'am min at-turab wai ni daga ƙasa aka halice ni har na zama mutum na koyi azanci wajen magana can aka mai da ni ƙasar gidan da na fito fiha hayon wa fiha mutun wa minha tukhrajun a ciki za ku rayu ciki za ku za fito da ku to ne Allah ta'ala yake cewa a in dai tashin kiyama ne fa innama hiya zajratun wahida Kara ce ɗaya kawai sai gan su malam a tsaye Allah ya tada mutane bayan sun mutu ai ba wani aikin ba wani aiki ne. ما هو تمطلع بشي عرفتم فإذا هم ينظرون وقالوا نعم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا سكافري سكتشي أو النرانر يا ويلنا يا كي تشمو shine ya wailana saboda kiyamar ta tsaya tsoronta gashi nan a fili karara bala'inta gashi nan ya bayyana tashin hankalinta kuma Allah ta'ala ya ce fa zalika yawma idin yawmun asirun alal kafirin menene ghairu yasir yace rana ce mai tsanani ga kafirai ba mai sauki bace a shi kaga iya kai can mu kafirai za su faɗi mumini da ya bi Allah ba shi da wannan matsala Allah ka samu dace wa qalu suka ce ya wailana idan ka ce ah to me yasa qur'ani ya bada labarin abin da bai faru ba da harshe irin na abin da ya faru domin ya ce wa qalu sai suka ce nan fa ana maganar kiyama ne idan ta tsaya ko ba haka ba tukun za su ce kai kaito to sai qur'ani ke cewa sun mace ya abbara al'amarin bil madi qabla wuqu'ihi ma'abota ilimi suka ce a abin da ya sa haka ke zuwa a idan ka ji ƙor'ani ya baka labarin ƙiyama ba ta zo ba amma yake gaya maka a fi'ili madi saboda ƙarfafa maka tabbas za ta faru ne ka ɗauka ma kawai an yi ha yo waɗanda suke harkokin aikawa da sakonni na duniya irin hanyoyin nan mai sauri irin su dhl irin su speed post ai akwai waɗanda suke kyari me suke cewa as sure as taking it there yourself wai ka ɗauka kamar kai ne ka kai wasikar saboda ka suna baka ma tabbas ne kawai idan za ka aika da takarda ta hanyar dhl ko ku sani shi ne. duk duniya ne dai to shine suke baka ma garanti ka ɗauka kai ne ka kai da hannunka suna makan su kira wai as sure as taking it there yourself wai ka dauka kai ne ka kai to wai in mutum na da hikimar da wani abu da ya kirkiro ya ba da garanti da tabbas har ma kisa da ka dauka ma an yi to me zaka ce ga ubangiji dhul jalali wal ikram وهو القاهر فوق عباده وهو القوي الشديد shine wanda in yana son abu ya kasance sai ce kasance sai kasance kawai na'am ashe Allah shine mai iko ko ba haka ba lokacin da bacci ke daukan ka ai baka san lokacin ba lokacin da kake farkawa baka san lokacin ba lokacin da in ka fara cin abinci sai kai geji na koshi ka ji baka bukata abinci wani abinci ko kallon sa baka so kai waye halicci wannan abin mamaki wani lokaci kuma abincin Allah Allah kake kamar ka kwace ha waye halitta maka kamar ka kwace saboda yunwa kuma waye halitta maka baka so gani saboda koshi to Allah mai wannan iko da ya aje maka sinadarin yunwa da sinadarin koshi ya aje ma hatta shuka haka shuka ya aje ma dabba haka to a ce ubangiji wannan ba mai iko bane saboda idan ya labarta maka kiyama bata zo ba amma ya abbara maka da fi'ili madi wai kaɗai da shakka da kuskundo da inda inda da ainihin ɗarɗar ka annal amra waqa ka ɗauka ya riga tabbata kawai saboda ka sai ce me wa ya wailana haka ne hadha yawmuddin sai suka ce kai cansu ga ranan addin ya zo kalmar addin kan zo a ƙur'ani a ma'anoni daban-daban addin kan zo tana nufin tashi kiyama kamar anan wurin wa ƙaru ya waila na haza yawon din ai haza yawon mai alkiyama addin kuma kan zo amma ana nufin musulunci misali inna dina inda Allahi islam addin kan zo amma ana nufin al'adu irin na kafirai lakum dinukum waliya din dunikan ai addininku na kafirci addini kan zo a ƙorani amma ana nufin mai ana nufin harkoki irin na yau da kullum misali wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira shi ya rude su cikin addininsu to amma a nan wurin da suka ce ya wailana hadha yawmuddin ay ya wailana hadha yawmul qiyamah qiyama ta riga ta zo wato suna cizon yatsa suna nadama suna kaito a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba an gane ko madalla wa ya kafe kuna bilgaibin makanin ayyid aya ta gaba allah ta'ala ce ne hana yawon faslin labi kuntun bihi tukabbihu hana yawon faslin labi kuntun bihi tukabbihu allah ya ce wannan hana wannan wannan kalmar wannan suna kiransa ne suna na ishara ko kuma manuniya hada wannan ranar to ita ce yawmul fasli khabar hada ismul ishara mabni ala sukun an gane ko fi mahallin raf'i bil ibtida' أي هذا اليوم yawmul الفصل wannan ranar da kuke gani ta kiyama ita ce ranar alfasli keke da keke ranar rabe komai da komai dalla-dalla daki-daki wai tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa kuma mai daban shi sai ce haza yawmul fasli jama'anakum walawwalin in kana lakum kaidun mai fakidun yau ita ce ranar rabewa yana daga cikin sunan tashin kiyama yawmul fasli yana daga cikin sunanta kuma yawmul ba'thi yana daga cikin sunanta kuma yawmut taghabul yana daga cikin sunanta yawmul hasrati yana daga ciki yawmun nadamati yana daga ciki sunaye iri sun bi dari sunanta yawmul qiyamah la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsi mai duk sunanta ne to da kafirai ranar kiyama suka ga bala'in shi karara kuma ba abun a koma duniya a gyara ba ita lahira in an tafi antafi kenan a duniya ne kake da yiwuwar gyara wani abu misali in dalibi ne bai tsaye karatu misali faɗa jarabawa zai ci kila zai koma saki gyara amma riga an tafi an riga an tiki to sai Allah ta'ala ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun ga ranar rabewa ranar keke da keke din nan wanda kuke karyatawa shine can wani rike ke cewa afa sihirun hadha aw yanzu kuma sihiri ne yanzu sihiri ne yanzu kuma to sun kasance suna karyatawa ga ta kuma ta zo aya ta gaba Allah ce ne احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون هكذا Allah ta'ala ce uhshuru ku tattaro nan wane ne ba da umarni Allah to suwa yake umarta dan ya ce ku tattaro ku tattaro waɗanda suka kafirce din nan duk ku tattaro su waɗanda suka yi zalunci ku taro su yau ushuru shi yasa ake kiran yawmul hashr yawmul hashr shi yasa wancan mai hikima ke cewa mamatun thumma nashrun thumma hashrun wa tawbiqun wa tahwilun izamu liyawmil hashri قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نحينا كأهل الكافي كأهل الكافي أيقاظ نيام إتشي فلمر لكي قبمو كاغري قا متوى تاشي لك قبر شين النشر كاكما حشر تارا وكونغريجيشن فقاشيتي أحشروا كتاروسو دك كتاراسو ku tara suwa sai ce na zalamu waɗanda suka yi zalunci zalunci kuma ko dai sun yi shirka ko sun yi zalunci irin na mu'amala a rayuwa wanda ya ɓoye kaya don ya ƙuntata ma al'umma musamman a watan ramadan ai zalunci ne misali gashi nan kuma mutane suna yi kuma kullum ana karatun nan wasu ma sun mai da shi addini ne su sai kayan su ɓoye ko da ko za ka mutu ba za a sayar ba ana jin ramadan ne tukun a fitar a kuntata ma al'umma kuma shi kudin bai zo ba amma kudin ya zo ba albarka ba ma kwanciyar hankali sai ka rasa wai wani irin wanke hannu ne shaɗin ya mana a kai ne inna lillahi wa ina lillahi wani ma ba zai iya sayo kaya da farashi da ya kamata wanda inda zai sayar da kayan a daidai wannan lokacin wallahi ya ci riba amma saboda maitar zuciyar babu rahama sallar kawai da ake yi amma ya gwammace sai ya daga farashin ya kuntata ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da farashi saboda aka kawo ba wa'azin da zai ja hankalin sai gyara ko qur'ani dan ya riga ya dake zuciyar wai sai an yi kuɗi kuma ire-iren waɗannan kuɗaɗen ne in aka tara a ce kuma za a tafi hajji ai in ko ai da ka tara ai babu komai da ka je umra magana ta kare ko hajji kuma ka iske mugun malami yana cewa ai alhaji baka da matsala ai ka masali duniya ka masali lakirati eh wai fatawa ce wannan ka masali duniya ka masali lakirati wannan arabiya ce ma'ana alhaji abin da kake so a yanda ka samu duniya haka ma lahira take ba lamarin ba na wasa ba ne musiba ce to duk zalunci ne waɗanda suka yi zalunci daga cikin zaluncin akwai duk masu mulkin da suke zaluntar al'umma su kuntata ma jama'a a karkashe mutane ba gaira ba dalili jami'an tsaro waɗanda suke zaluntar jama'a kawai don ƙarfin bindiga da ƙarfin kaza kaza baka san akwai wanda ya fi ka ƙarfi ba ya fi ka fawa ba ya fi ka isa ba na'am to ba garin musiba ba ne al'ummar da aka kashe misali a garin baga akwai zaluncin da ke wannan kuma Allah ya rubuta wannan jinin kowane ɗigon jini na nan an rubuta akan kowane irin azalimi kowane ne kai kuwa wallahi yana nan a rubuce in kana jin ƙarfinka ya roɗe ka to me yasa kake mutuwa inda kai mai karfi ne in kana jin kana da karfi me yasa kake jin yunwa in kana jin kana da karfi me yasa sha'awa take jinka ka kamar dabba in kana jin kana da ƙarfi me yasa kake tsofewa me yasa kake zuwa baya me yasa kake bacci me yasa fishi ke fin ƙarfinka wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun Allah ce azzalumai za su san irin majiyar da su juya kai wahshurul ladina zalamu Allah ta'ala ce me ku tattaro waɗanda suka yi zalunci dinnan wa azwajahum kalmar azwajahum nan da ire-irensu ba ana nufin ainihin da matayensu ba ne ma'abuta tafsiri suka ce abinda ake nufi ai kullu man amila mithla amalihim ai ushuru kullu man amila mithla amalihim su suka ce fa ahlul khamri ma'a ahlul khamr wa ahlul zina ma'a ahlul zina ma'ana waɗanda suka sha giya tun farko farkon zamani da waɗanda suka sha suke shanta har ƙasa duk in suka tashi za su ne wa azwajin ɗin kenan kowace ƙwariya da abokin birninta inna tuyura ala ashkaliha taqa'u haka masu karin magana suka ce mazinata waɗanda suke zina a farko har ƙasa ta naɗe, haka za a tace daga kwambarku mazinatan farko da yanzu da na ƙarshe ga layinku saboda mai duka ya ce ushurul ladina zalamu wa azwajin kalma azwajahum dangoginsu wanda suka fara sunnata kisan kai da zidda jinin mutane tun daga kan kabila har ƙiyama ta zato shine azwajahum anan a ce duk tashi a layi ɗaya sai ya ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi wanta zo ku zama daban sai clear a san ku daban faminhum shaqiyyun wa sa'id a wannan rana akwai shaqiyyi dan wuta lagkiyashe mu akwai sa'id dan aljanna mai arziki Allahumma ja'alna min as-su'ada ولا نكونن من الاشقياء ya رب العالمين wannan ayar abinda take cewa kenan احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا نعم يعبدون da abinda suke bautawa wato ba Allah ba shine Allah ta'ala far aya ta gabe ce me in dunillahi fahduhum ila siratil jahim min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wato kenan kaga wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah da waɗanda suke bautawa ba Allah ba fahduhum ma'ana dulluhum kenan he ku musu jagoranci zuwa ga hanyar wuta gaba da ku tafi wuta sai a musu jagoranci khalas shine fahduhum wato ainihin larabawa duk wanda zai maka jagoranci suna kiransa alhadi misali as-sa'iq ka ce hadi sayyara an gane ko fahaduhum aidulluhum ku kora su zuwa ga hanya irin ta ainihin aljahim wuta na'am waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun Allah ya ce ku tsaye da su duk su tsaya za a tambaye su ubangiji shi ma yana da checkpoint ɗinsa azza wa jal an gane ku wato malaman tafsiri suka ce idan su waɗannan azzalumai da 'yan uwansu suka haɗu ran tashin kiyama an kora su zuwa wuta kafin su je wutan sai a tsaye da su a wajen checkpoint na ubangiji misali checkpoint na duniya kana iya buya kana iya gudu wani ya san ka aka ah, yi wuce wuce wuce ko tukun ubangiji fa Allah ba shi da ɗanwa ko ɗanƙani ko mata ko jika ba ka da ainihin wato pass a wurin suka wuce illa ba a kawai kuma ɗahar ga lokacin yanta daga ciki ga mu cikin watan a ramadan misali idan baka tsara azumin ka da kyau ba za ka yi cizon yatsa misali nake ba kana azumi kana ƙarya har kamar da na faɗa wai akwai waɗanda wai wai wai wai muna ji wai akwai ramadan scarf gasar cin kofin ramadan wato rashin imanin har ya kai ma ramadan ma ya zama abin wasa كوبي رمضان كوبي كوبي من رمضان لا إله إلا الله حصنا الله ونعم الوكيل أي كي كذا هو مؤمن بكما تإيمان كلا لا شيء كذا ما هكذا حبا أي ما سمع جنا سنتوي إن أنا درا في الدعوة إكي أي رمضان يا فكرة ما ساي نعم فما وندي ده بشيء تنتين يا ميك ويا سامس إيجيا بشيء كنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى mun yi wannan magana a farko-farkon mukaddima na ainihin fara tafsirin shekarar jiya saboda haka Allah ce a kora su zuwa ga hanya ta aljahim kuma anan za tsaye da su a tambaye su ka karanta ko shi yasa ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su ku da su za a tambaye su an gane za ta bai su kan duk abin da suka faɗa wasu malamai suka ce za a tambaye su dangane da la ilaha illallah mai kuka sani game da wannan kalmar su ba musanta ba ba kusanta ba shi ke magana ta ƙare a sha kamata ka riƙe la ilaha illallah wani sun ce daga cikin tambayar da zai a checkpoint na ubangiji a magana particulars ba ne particulars kalmar shahada kai ke da particular a duniya wani lokaci particular ma kudi ne ba la ilaha illallah kudi ne wani lokaci saboda matsala irin tamu kuma wani lokaci muke taimakawa ma laifin za ka iske jami'in tsaro bayan son ka bashi amma sai ka bashi gashi nan mun gani a wurare has ana rubutawa karka ba da kudi ko ba a rubutawa karka ba da kuɗi karka ba ɗan sanda kuɗi to me yasa kake bayarwa mu ma da laifin mu ai wallahi ai malam ai saboda ba son a bata mana lokaci gara ka basu kamar kana cewa gara ka yanki tikitin shiga wuta kenan ka ki mana a buga da kai ka ce wata dokar ne nisa na shigo da wannan saboda alaka za a tsaye da yan wuta a tambaye su waqifuhum innahum mas'ulun nake cewa tambayar da za a yi ai ba magana particular ta duniya ba ce imani sun ce ana nufin kalmar shahada sabanin abin da ke faruwa a duniya kuma imamu turmidi ya fitar da hadithi kuma hadithin nan wato a cikin babu ma ja a fi sha'anil hisabi wal qisas ya kuma ce hadithin hasanun sahih al'imamul munziri kuma ya tabbatar da shi akan haka al-munziri yana da wannan manhajin ya tabbatar da magana a tirmidhi ko abu da cikin sunan hadithin manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin abdin a wannan riwaya la tazulu qadama ibn adam yawm al hatta yus'ala an arba'atin arba'ati ashiya' duk mutum ranar kiyama ba zai bar farfajiyar kiyama ba sai an tambayi mutum kan tambaya hudu to kaji cakiban na ubangiji ke kowa kowa kafin ya bar filin kiyama ya wuce sarati sai ya amsa tambaya hudu farko za a tambaye shi an shababi fi ma abla kuruciya yaya me kai da kuruciya haka kare ta'o farko tambaya ga shi ka zo kiyama yanzu ka mai kai da ita har ka tsufa to idan matashi yanzu nan ya tafiyar da ƙuruciya a shaye-shaye shan ƙwaya shan benelin shan wiwi yawo da makami ana taɓarna ko bin mata ko ɓata lokaci wajen ainihin computer game ko ɓata lokaci wajen rashin kunya a unguwa da tsiwa da kowa ba shi da mutunci sai shi ko shiga cikin kwamba 'yan kaut a cikin campuses a makarantu misali ko yara 'yan mata bin maza yara ƙanana mitsitsi mitsatsa amma sun san me ake nufi zinace zinace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a tambaye mutum dangane da ƙuruciyarka me kai har ƙuruciyar ta tafi ka sa karatun qur'ani gaba me ka sani game da siran manzan Allah sallallahu me ka sani game da fikihu game da hadisi game da arabiya game da kiyama me ka sani za a yi tambaya kan wannan na biyu za a tambaye mutum kuma an umri fi ma afna kai rayuwa ma gaba daya generally me kai har da ta kare an raya ka shekara 20 30 40 50 60 70 wani ma har 100 me kai ashe wannan rayuwar ba karamar magana bace na uku wa ammalihi min aina kasaba wa fima anfaqa han dukiya an baka dukiya an baka kudi farko tukun ta ina ka samu kudin nam source game da kudi za a yi tambaya guda biyu source da kuma expenditure ina ka samo a me ka kasafta kudin ashe wani lokaci in kawai gari ka ji baka da komai ya haƙuri kawai tsaya wurin kila rahama ce Allah ke nufi da kai an gane ko to kaji sai an tambaye ka game da kuɗi ina ka samu ma'aikacin da zai cuwa-cuwa ita da kuɗi na haram kana jin kana jin daɗi na'am ko malami ya ɓoye sunna ya ba da fatawa ta ƙarya don neman abin duniya a ufi billah da komawa ne ne kai ko matar aure ce miji zai baki kudin cefa ne ki boye ki boye kina kwange yan sana yinwa da aka kika tara kika yi adashi kika je umra wace umra to gashi hadisin na cewa za a tambaye mutane kan abu hudu karkashin wannan aya waqifuhum innahum mas'ulun za a tambaye su tambayoyin su ne cikin hadisin kurce kai aka yi ta kare rayuwa me kai har ta kare kudi ina ka samu tun daga ficika har zuwa kuɗi fam malala gashin doki sannan kuma me kai da kudin wajen kashewa fa za a gaya ma ubangiji wallahi ubangiji akwai wata football club a garinmu ne ke ɗaukar nauyin su misali ƙungiyar ƙwallo ko kuma taimaka ma karuwai ko ina taimaka ma 'yan bashi da ainihin makami a uzubillah ko ɓarnar lalala ya akhil kare ka taimaka ma addini me kai na addini sannan kuma a ƙarshe wa an ilmihi ma za amila bi ilimin da kake da shi ilimin hatta malamai za ta su ai ba tare littattafai bane kawai ko tarin mabiya da sauransu da yan akramakallah yan Allahu akbar la me yi kiyama mutum ba zai bar duniyarsa a filin ba sai an masa tambayar abu hudu kuruciya rayuwa dukiya ilimi Allah ka samu dace anai kamata mu dakata lokaci ya riga abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan ya tara mu kai kuskuren mu Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a daina saurin tashi abin nan kun san ladabin mu a wannan majalisi ko mukan ce yan uwa ayi hakuri sai an kare komai da komai aka fara alkhairi da kai ka bari komai da komai da kai Allah ka ba mu haƙuri da juriya akan haka ka tamboyi babu tamboyi ko to shikenan inda tamboyi na baka kawai zan ba ku tambaya daya biyu uku shikenan bismillah ka dan daga murya ko na zai yi mai na'am to idan ya kasance misali al'umma an yi talatin da bishiya ne shikenan sai bi su yake cewa a cikin muqaddimar da nayi na ce wanda ya ga wata shi kadai kun na kasa magana gida uku ne tare da akwai bayanai da yawa na ma'abota ilimi cewa in dai mutum ya ga wato wata shi kadai ne kawai kuma ba karba masa ba wasu na ganin shi kenan dole ya haƙura kawai ya bar ganin sai bi jama'a amma ɗaya fatawar wadda ita na bayar cewa zai yi azumin shi kaɗai ne domin zahirin nasi ƙarara yake so mu liru ya teku yi azumi dan ganin sa ya eh, shi ya gani ai ai ba lallai sai an gani gaba ɗaya ba an gane to raka idan yayi shi kaɗai kuma sannan ainihin jama'a suna sallar idi daban ai ba zai idi shi kaɗai ba misali sai ya tafi da al'umma a ai sallah tare da shi idan sun yi talatin ya dakatar da nashi ya bari lokacin idi ko dai jinkirta tafiyar su ko ya ida ita baya ko ya tura gaba domin ya kasanta da mutane ka fahimce ni idan misali ya dauka yau sauran jama'a ba ta dauka ba tunda shi kadai ne ta kenan kaga in dan ta shine idin sa daban zai yi jama'a kuma daban to ai ba zai yi ba idi jama'a ce ki haduwa dole sai ya hakura ya tafi tare da al'umma a ainihin wato wannan ganin ai shi yasa wasu ke cewa in ko har haka ne to ganin nashi ma ya bari ya tafi da al'umma ita ce fatawar daya amma na faɗa cikin amsterdam wanda ina kanta cewa a'a zai yi shi kaɗai da waɗanda ke gidansa bisa dalilin su muli ru'yati domin shi mukhatabi ne tunda mukhatabi ne ya tabbata gare shi ganin jama'a ba su amince da shi ba baya kore masa ya gani din tunda ya gani kuma ga umarni an ce su misali Allah ya sa ka fahimci amsar da kyau wallahu ta'ala a'lam bihi tawfiq na'am idan mutum matafiyi ne ya tadda mutane suna sallar jam'i yana da yanayi guda hudu duk waɗannan yanayoyin inda jam'in yanayi kenan da hausa ɗaya ne kawai daidai don shi ya dace da fatawar abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda wanda kun san wato jigo ne wajen ilimi da karatu ko dai idan ka zo ka tadda mutane suna sallar jam'i a matsayinka na matafiyi ka bi su in ka bi su ba maganar kasaro za ka cika ne shikenan ko kuma su baka dama ka ja su sallah kai kasaronka kullun ala sunnatihi ko ba haka ba kai kai raka'a biyu su kuma su ne su cika yanayi biyu kenan yanayi na uku suka ce ka bi su sallar in sun yi raka'a biyu sai ka sallame ka tafi wannan kuskure ne fatawar ba ta yi ba na uku a'a ka bari sai sun yi biyu sai ka daidaita suka je ka yi bin kai ma wanda shi ma ya ci da fatan ibn abbas abinda ya fi kamata in har ka bi su ka cika sallah kawai na hudu ba sani ba ko na biyar kenan cewa ka bi su da an yi raka'a biyu kai ka yi zama kawai dirshan kai yi ta addu'a da tahiya har liman ya kammala to me fa'idar kasarun da aka baka to kuma kenan hikima ta rushe kenan ai dama dan ka samu dama ka tafi to ka zo na kana ta zunguro addu'o'i da yawa kila ma har adadin abin da kake da shi da ka haddace ya kare saboda ka mafi kyawu dai in dai ka fahimci tambayar da amsar da kyau kawai in har ka bi su ka cika sallarka ko kuma su baka dama ka ja su sallah wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta karshe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ai an yi bayani ai ran da muka yi mukaddima tambayar da dan uwa yake yi aya mai lamba 183 a cikin sura ta biyu al-baqara Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat shine yake son ayi masa bayani kan tattaqun na ce watakil ba ma watakil ba na yi wannan bayani lokacin mukaddiman fara tafsiri shekaran jiya ko da yawa mutane ba su zo ba a lokacin Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku kaga na akwai abu guda biyu ana mana bayanin wata, wata ibada ta wajiba ta hau kanmu to sai aka kare mu da ilimi na tarihi waɗanda suka zo kafin ku su ma an wajabta musu to me dalili sai aka fa dalili sai ce la'allakum tattaqun da fata ku nan da aka wajabta muku azumin nan irin wanda aka yi waɗanda suka zo ku da fata za ku tsoraci Allah shine ashe hikimar da ta sa aka wajabta mana azumi saboda a samar mana da malaka ta tsoron Allah in ka kalli mai azumi da kyau wato ka iya cewa musulmi ya fi kusa-kusa da tsoron Allah a Ramadan fiye da kowane lokaci ah to mutumin nan kullum ba sai ya ci sai ya sha amma sai ya haƙura yanzu ka ɗauki misali ƙwaya ɗaya akwai mashayin taban da saboda tabar ta shiga jikinsa yana da wahala ya awa ɗaya bai sha kara ɗaya ba kai awa ɗaya mata ne sagun wani wannan na mutuwa yana kunnawa ne misali fa to in dai har zai yi azumin ramadan you can imagine zai awa nawa kenan bai sha ba awa goma sha biyu to saboda Allah in ba tsoron Allah ba wani fa abin ya zama jiki ba iya haƙuri kaga yana kirma in bai sha ba ashe lalle watan ramadan wata ne da ke samar da tsoron Allah kawai a shiga qur'ani ya faɗa kuma gashi kana ganin abin karra a fili yana da wahala wanda ke da takawa ya shiga ɗaki da rana ya kulle kofa ya ci abinci ba zai iya ba dan ya san in mutane ba sa ganin shi fa inna allaha yarahu kaga tattakun ne nan yana daga ciki mutum ba zai iya kallace-kallace kai akwai kasar da nasiri kasar indonesia ina karantawa cewa inda watan ramadan ya zo sukan ba da umarni duk tashoshi da ke nuna wato batsa a kulle su <laughs> amma ramadan kawai ko ita ma an ci nasara da aiko watan ƙur'ani tattakun in ka kallon da mutane ke tururuwa ana zuwa umra ana kuka kan zunubi tattakun in ka ga da tausayin mutane ke karuwa a watan ramadan kyauta sadaka bayarwa gaya min mu a wannan ƙasa ta mai albarka al'ardul fudiyya ƙasar shehu ɗan fodiyo a afirka nan ina ne kake da wata ƙasar da za ga a ramadan ko ina tafsirai ake yi shi takura shi ake kaɗe-kaɗe raguwa suke yi cashewa ƙasa suke yi gidan da ara ƙasa suke yi gayu duk sai ga an zo masallaci masha Allah da gayun da ma gaye gayun gaba ɗaya duk zuwa masallaci ake yi misali da dattawa da tsofaffi a wannan wata ne zaka iske wato ake ta musabakar haddace Qur'ani ashe karra take ma'anar la'allakum tattaqu ciyar da dukiya kana Allah Allah mai azumi ka bashi kula da bino kwaya daya saboda ka san alkhairin da ke ciki mutum ya azumi kana so ma in zai karba maka don Allah ga fiye wata don Allah karba ka sha ga dabinon nan ka san alkhairin da ke ciki ai saboda ajiyar ubangiji wallahi ba ta lalacewa a takaice a takaice dan uwa daga cikin ma'anar la'allakum tattaqun kenan to in ku har haka ne kuma haka ne me zai sa ka iske wani ana tattaɓo shi kuma yana culla farashin kaya yana Allah Allah watan ya zo ya kuntata ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin taɓaɓe ne wannan ya za a yi mai dinki kuma a daidai wannan lokaci a kawo masa dinki yadi ya rage ya ɓoye dan me zai karɓi kayan mutane na dinki yayi yi overloading ya san ba zai iya ba لعلكم تتقون نفتا كافن تمانا تيوم مسلمي لوك تيارغا ياي اني كما تمو سايا آه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته